hare-haren barayin shanu suna kara ta'azzara a yankin ɗan sadau da ke cikin karamar hukumar mulki ta maru a jihar zamfara musamman a makon nan mai shigewa inda barayin ɗauke da bindigogi suka kai hare-hare a kauyuka da dama inda kuma suka kashe mutane da dama tare da cinnawa garuruwan wuta da kuma yin awon gaba da dukiyoyinsu alhaji tukur jangebe shine shugaban kungiyar fulani ta miyati allah ta jihar zamfara don wannan abu ya faru ranar asabar da daddare wayewa garin lahadi a inda yan bindiga daɗi sun ka kai hari a wani gari wanda aka ce ma kwanan mutunci inda sun haka shi mutane kusan mutum ashirin da uku zuwa mutum ashirin da hudu gari. wanda yake daga wannan lokaci waɗannan al'amura sun ka ci gaba a inda su ko wasu mutane waɗanda ake kira 'yan saka su koran lahadi sun ka ce su ka faɗa wani gari wanda ake ce ma kalgo can ƙauyen mutunci ɗin nan su ma sun ka ci gaba da ƙone-ƙonen gidajen fulani suna kashe-kashe haka dai al'amarin nan da ya ci gaba wallahi mala faru to kaman ba jami'an tsaro ne a waɗannan yankunan da lamarin ke aukuwa mun kira hukumomin tsaro abin da ya shi hukuma a yan sanda da sojoji da ss don mun haɗa musu kuma sun ɗauki mataki gwargwado to amma har ila yanzu yau da nake magana da kai yanzu haka akwai wani gari da ake kira kangon garaci a yanzu haka ana ce ana kashe-kashe da wani wuri farar doka da dai wasu ƙauyuka yanzu haka halin da ake ciki wallahi abin babu daɗi wallahi yanzu haka akwai mutanen da ka kira na akwai gawawaki cikin daji waɗanda ba a samu ma dama wallahi ɗauko su. Wannan lamari dai ya tarwatsa garuruwa da dama a wannan yankin abin da ya tilasta wa dubun dubatar jama'a yin gudun hijira zuwa wasu yankunan. Na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijirar da ke fakewa a wani gidan mai da kuma kasuwar garin dan gulbi waɗanda suka bayyana matsanancin halin da suke ciki duk da yake sun nemi a sakaye sunansu saboda dalilan tsaro. wallahi jama'a mun taso ƙauyuka daban-daban ba su da iyaka ƙauye ashirin da bakwai ne wallahi abin da ya cire tilasta mana baro garuruwan mu gwamnatin jiha ce ta ƙaure mu wasu mutane gindi ana ta kashe mu wallahi yanzu har da ciki ga munan da marayu suna ta kuka suna ta wahala suna cikin bakin ciki da tashi hankali mata mu walakance mu ma haka gaskiya malam muna cikin haulayi gaskiya malam gaskiya muna cikin kai ubangiji Allah ya kawo mu sauki wanga al'amari ya baki malam yanzu yanzu yanzu nan wala, yanzu na buru gida kuma iyalai na ni ban san ma inda suke ba ban san halin da suke ciki ba yaran mu ba su da lafiya ba abinci ba wani ruwan shawara da ci ba magani fannan gidajen namu an kone abincin mu an kone abincin yanzu ga mun nan kuka muke mata kuka suke ba mazaji ba abincin da za a ba su gwamnatin jiha ce mu komi ba dan Allah ka kai kukan mu ga gwamnatin tarayya dan Allah ka taimaka mu don Allah mu samu abin ko dai magani mu samu iyalai mutane ga sunan kwankwance ga hili ga sanyi rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar dsp sanusi amiru ya bayyana an an shirya tawaga ta musamman wata kunshi yan suka da sojoji da mu baya da sauran dai wasu jaman tsaro domin fatattaka wa'adin 'yan ta'adda da kuma a tabbatar da tsaro a wannan yanki to kuma wannan wasu faru misalin ranar shekaran jiya a kememe abin da muke kyauta fatan ramo gaya ce al'umma wasu wasu yanki ta kai masu muna tsaron su dai san wurin babu na kyau kuma gashi ba hanya masu kyau a wurin gwamnatin jihar ita kanta ta ɗauka mataki kwakwala domin ganin cewa an tabbatar da tsoron yanki dole ba za mu faɗa wata matakin da ake ɗauka ba insha Allah muna tabbatar da jama'a cewa dan da ba jima ba za a kawo na abu bisa ga uh, matakin da dole zai ɗauka. To sai dai na yi ta kokarin ji daga gwamnatin jihar ta Zamfara amma kuma hakan bai samu ba. Jihar dai ta daɗe tana fama da waɗannan hare-haren na ɓarayin shanu da kuma martani da 'yan sa kai suke kaiwa ga rugagen Fulani lamarin da ke haifar da rasa rayuka da dama. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria.